sifata alkitaba waɗannan sifofin guda uku sannan kuma ga sifa su ta ƙarshe Ya'lamun ma taf'alun waɗannan mala'ikun suna sane da abin da kuke aikatawa sifar su ta hudu kenan al'ilmu ba jahilai ba ne. duk abin da kuke suna aikatawa Allah ta'ala ya sanar da su ayyukan alkhairi ya sanar da su ayyukan sharri sun san me alkhairi sun san me sharri sannan kuma suna nan suna sane da abin da kuke aikatawa a lokacin da kuke aikata sufofi guda uku babban malamin tafsiri al'allama sun na ashir rahmatullahi alaihi malamin ilmin makasin malamin sanin manufofin shari'ar musulunci ya ce a cikin waɗannan ayoyin da allah ta'ala ya ambaci sufofin waɗannan mala'ikun guda uku sifa ta farko ita ce sifa ta arbi'aya ko alhibsu sifa ta biyu ita ce sifa ta alkaram karamci sifa ta uku sifa ta alkitaba marubuta ne su sifa ta hudu ita ce sifa ta al'ilmu ya ce akwai ishara zuwa ga yadda ake son shugaba ya zama shugaba na musulunci shugaban musulmai ana son ya tattara waɗannan manya-manyan sukukun guda hudu na farko an yi ra'iya ahwala ra'iyyati مصالحهم ومفاسدهم فيجلب لهم مصالحهم ويدفع عنهم ويدرع عنهم مفاسدهم abubuwa masu amfaninsu ya jawo musu ya kiyaye musu ya tsare musu addininsu ya tsare musu hankulansu ya tsare musu rayuwarsu ya tsare musu mutuncinsu sannan ya tsare musu nasabarsu sannan kuma ya tsare musu dukiyoyinsu waɗannan su ne almasalih alkubra al-daruriyya li insani kowane ɗan adam yana buƙatar waɗannan abubuwan a rayuwarsa yana buƙatar addini wanda da shi zai rayu a duniya rayuwa mai kyau kuma ya zai samu lahira yana buƙatar ita rayuwa domin sai idan da rayuwa kuma za a yi addini sannan yana buƙatar hankali ba a ibada ba a addini ko da da rayuwa in ba hankali mahaukaci ne zai sannan yana buƙatar dukiya dukiyar da za ka taimake shi hankalin shi ya daidaita domin idan mutum ya zama bai da dukiya babu abin cefa ne sai ko mutum ya zama mahaukaci in malami ne sai ya manta da komai na ilimi kama alimin alimin a'ayat mazahibuhu wa jahilin jahilin talqahu marzuka هذا الذي ترك الألباب حائرة وصير العالم النعير زنديقا شيء ذاك جمالني حرمانني أما رأيوة تاكن تسع جاهلي جاهلي شو كم سير رأيوة تيروت wannan ta sa wani wanda imanin shi bai yi ƙarfi ba ya sa ya rude sai ya ridda idan ƙalla malul mar'i ƙalla baha'u وضاقت عليه أرضه وسماؤه وأصبح لا يدري وإن كان دانيا أقدامه خير له أم وراءه وإذا متنبيل كل شيء فعليه شيء كنا في رايوش تقنتتا sama da ƙasa sai su haɗe masa su dunkule kuma yana tsakaninsu wa asbaha la wa in dariya sai ya zama baya iya gane abubuwa ko da da can ya sani akudamuhu khayrun lahu am wara'u wai gaba zai ko zai ma gane inda zai to kun ga dukiya tana da tasiri masala shugaba ya tsare ma mutane wannan dukiyar sannan ya tsare musu nasabarsu ka arka ɗaukan ƴaƴan da ba na wancan gidan ba a je a kai su wani gida ya tsare musu wannan sannan ya tsare musu dukkan wata ɓanna ana buƙatar shugaba ya zama yana da alhibsu sifa ta alhibsu a ya zama yana da tsaro yana kula da talakawansa sannan sifa ta biyu alkara sifa ta karamci ana son shugaba ya zama mai kyauta ana buƙatar shugaba ya zama mai kyauta shi yasa za ka ga alkulafa'ur rashidun siffofinsu ne waɗannan manya siffarsu ce babba farawa tun daga shugabansu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ba baya ce ma wani babu ma qala la illa fi tashaqqudi لولا التشهد كانت لاءه نعم bai taba ce wani la ba wai da babu kalmar shahada ma ba zai ce la ba in ka ji annabi sama ya faɗi la to ya zo ya ce la ilaha amma ka zo ka ce babu to baya cewa kara sifa ta karamci ana buƙatar shugaba ya zama yana da wannan sannan sifa ta uku ita ce alkitaba komai na gwamnati a rika sa. shugabancin musulunci ba shugabanci bane na hargido an yanke hukunci bara bana kuma an zo ana zama sai a manta da wancan hukuncin da aka yi sai a yi wani hukuncin da ke cin karo da wancan a alabudda min tadwinin dawawi shi yasa ake da sukuk sukukul askariyi fayil da suka shafi sojoji fayil-fayil da suka shafi ma'aikatan gwamnati fayil fayil da suka shafi tattalin arziki duk musulunci na da wannan kun ga kitaba sannan sifa ta hudu ita ce al'il duk wanda zai zama shugaban mutane to zama yana da ilimi al-imam al-mawardi rahmatullahi alayhi ilimin da ake nufi ba ana nufin su yafi kowa ilimi ba a'a an yakuna aliman bima la tasihhu as-siyasatu illa bihi abinda shugabanci ba zai iya tabbata ba sai da shi ya san shi ya san ina ne ya kamata ya ciza ina ne kuma ya kamata ya hura ina ne ya kamata ya tsaula bulala ina ne kuma ya kamata ya ba da zuma a sha duk waɗannan sufofi ne na shugabanci al'allama suna a rahmatullahi alaihi ya ce wannan ayoyin isharar da suke mana kenan idan Allah ta'ala ya sa mala'iku waɗanda suke tsaronmu suke kula da ayyukanmu suna da waɗannan sufofin ashe waɗanda za su kula da mu kuma a ƙasa su ma ya cancanta ko ya waje ba su zama sun siffanci da waɗannan sufofin waɗancan mala'ikun ba mu ganin su ai amma shugabanni su kuma muna ganin su ai daga cikinmu suke kun min bani jildatina Bai ta kallon na bi alfinatina irinmu ɗaya jinsinmu ne ‘yan adam ne su waɗancan ko ba mu ganin su to Allah ya sanya su zama sun siffanci da waɗannan siffofin to su ma na ƙasa in za a zaɓi shugaba zai zama shugaban al'umma to ya zama yana da waɗannan siffofin ya zama yana da sifa ta alhizu zai iya tsara mutane ya tsare musu waɗancan manya-manyan abubuwan da aka lissafa ko ka ce guda biyar ko ka ce guda shida sannan na biyu ya zama gwamnatinsa gwamnati ce ta karanci ya zama gwamnatinsa gwamnati ce ta rubuta abubuwa ya zama komai za a rubuta sannan ya zama suna da ilimi shi shugaban ya zama yana da ilimi sannan kuma duk wanda zai jawo ya ba shi wani mukami to ya zama yana da ilimi